الخلاف السابع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف السابع صعبان لبقي واختلف واختلفوا في قتال مانع الزكاة في yi كمدا يا أما سأنا زكاة بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ألوك تشوف شو كمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ma ajima wa mu ala da ruwa cikin kali sannan sai suka yi da jima'i suka yanke hukuncin al'amuransu a kan laluran yakan su shi na fada abubakarin rabiyallahu ta'ala da lokacin da abubakar rabiyallahu ya faɗi maganarsa shahararriyar maganarsa din nan na cewa wani lomana alam kanu yi a tsunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wallahi da za su hana ni akala wanda suka to suna bayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko takunkumi na rakumi a wato igiyan da ake rike rakumi da shi da za su hana ni wanda da suna ba manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin rayuwarsa to wallahi da na yaƙe su akan hana shi kun gane to me kawo wannan magana din lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake raye a su mutanen sun dauka cewa ana su fahimta bayan da zakka kawai ya keɓanta ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya rasu shugaban da zai ɗauki ragaman mulkin ba dole bane a ba shi zakka kuma sun dogara da zahirin nasin alqur'ani khudh min amwalihim sadaqa tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce ma annabi khudh min amwalihim sadaqa ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu Allah ya nuna annabi ne zai karba annabi ya rasu wannan kusurin ya koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya rasu su ba za su bada wannan zakka ga Abubakar ba radiyallahu an kawai yanzu maganar zakka wato Allah ya riga ya dauke shi akan su ba su bayar ba shine Abubakar ya nuna musu da hujjoji cewa lallai ba da zakka ya zan wajibi akan su suka iya ta sai Abubakar ya yaƙe su an gane wannan ku to wa'annan su ba suna daga cikin ashabul ridda kuma Abubakar ya yaƙe su ne akan <clears throat> abin da ya tafa da cewa sun yi rida kan shi <coughs> kuma sun hana zakka <coughs> na'am وحين قال له عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل a lokacin da Umar radiyallahu ta'ala an ya ce masa yaya zaka yaki mutane qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wajitu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa an umarce ni yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne faman ha. duk wanda ya faɗe ta a sama min ne malahu wa jama'u wato ya tsare ainihin dukiyarsa gare da kuma jininsa illa bi haqqiha sai dai inda haƙƙin musulunci ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni an gane ko wa hisabu ma'ala Allah to hisabun yana nan zuwa ga Allah azza wa jal qala abu bakr radiyallahu ta'ala anhu sai kun ga wajen ba a mace zakka ba ko ba ce su tsaye da sallah su ba da zakka ba kawai an ce an umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida la ilaha illallah kawai aka ce kenan da zahirin nassin da zarar mutum ya yi kalmar shahada ba za a yake shi ba kun gane lokacin nan sai umar ke cewa yaya za ka yaki mutane alhali sun yi kalmar shahada kuma ga nassi na aiki tun daga nan sai ai maganan ya bai taso ba to sai Abubakar ya ce na'am wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa Zaka. wallahi zan yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka wallahi zan yaki shi wa inna az-zakata haqqul mal domin lalle zakka haƙƙin dukiya ne qad qala illa bi haqqiha ko manzo Allah ya ce illa bi haqqiha kun ga fikihu kun inda ya rabe shi nan Abubakar yana da zurfin fikihu sai ai an ce sai dai in akwai haƙƙinta to ai zakka haƙƙin dukiya ne kuma sai an bayar kuma a cikin qur'ani Allah ya hada sallah da zakka wa aqimu salata wa atu zakata wallahi duk mutumin da ya hada duk mutumin da ya raba tsakanin abin da Allah ya hada wallahi zai na yake shi kun ji wannan magana to kaga wannan zai nuna muku Abubakar radiyallahu anhu bai san da wancan hadisin ba hadisin da ke magana wa yuqimu salata wa yutu zakata an gani huwa yuqimuna salata wa yutuna zakata Za fa idza fa'alu zalik asamu min jima'ahum wannan ruwaya bai zo masa dan da ya zo masa da ya kawo wannan ruwaya an gani abubakar zirgin fikiyu da ne ya fitar da iskin baɗi daga cikin wannan hadisin an gani hadisin da umar ya duba zahirin umirtu an uqatila na fata ya la ilaha illallah na umar ya duba shi ba baka sai duba illa bi haqqil islam an gane ko sannan kuma ga shi. an haɗa a cikin ƙur'ani tsakanin sallah da zakka an haɗa guda biyu kuma ne yayi kaga biyar da muke kai ga ilimi dole sai an samu wani nasin da ya kubuce masa an fahimta ku amma ibn tabiya na cewa Allah ya ba mutum firansa da karfin badi da kuma karfin imani da ilimi sai ga wani lokaci babu nassin amma sai fatawar shi daidai da nassi kuma an gane shine wannan furqatin tattaqullaha ya Allah kun furqanan nan guji tsoron Allah Allah zai sanya muku wani abu wanda ku iya bambantawa tsakanin ƙarya da gaskiya sai ga mutum bai da nasi amma yana ta baɗi sai ga istinbadin na daidai da nasi ba kuskure kaɗan ne an gane ana iya samun wannan na'am na'am qala umar radiyallahu ta'ala an sai umar ya ce Allah ta'ala ya kara masa yarda wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah sharaha li sharaha sadara abi bakrin radiyallahu ta'ala anhu lil qital wallahi ba wani abu bane face naga Allah ya bude kirjin Abubakar zuwa ga yaki na fahimci Allah ya riga ya bude kirjin Abubakar kawai ga yaki din arabtu annahu al-haq sai da gane cewa lallai wato gaskiya ne maganar sa an gane Abubakar ya riga ya gamsu zai yaki sai da gane maganar shi gaskiya ne misali shagalu ba'da zalika bi qital man yad'a an-nubuwa sannan sai suka shagaltu bayan haka da ya yatsan wanda yake da awon annabta kuma bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam misalin irin su musailamatul kazzab da wannan mata saja wal aswad bin zaid al da kuma aswad bin zaid al sai Allah ta'ala ya isa wa mu'minai sharrin su sannan suka ci gaba bayan haka da yaƙar sauran masu rida sannan sai suka shagaltu da yaƙar rumawa da wasu su Su kuma a cikin tsakiyar wannan suna kan kalma ɗaya ne kawai a cikin sauran usulun wajen abin da ya shafi aƙida sahabbai gaba ɗaya suna kan kalma ɗaya ba su da bambanci wajen aƙida وإن كان اختلافهم في ذلك الوقت في فروع الدين ko da yake sabanin a wannan lokaci yana cikin furu'a ne na addini abin da ya shafi sabani na fiqh shi suke da shi kamiratul jaddi min al-ikhwati wa ghayri dhalik kama ainihin gadan kaka ga yan uwa wato gadan kaka da yan uwa shin idan ga kaka da yan uwa kaka na zama cikin yan uwa ne ko kuma kaka zai zama shi kamar uba ne misali akwai dai wannan tattaunawa wanda aka samu sabani akan shi amma dai aƙidan sahabbai gaba ɗaya aqidan ɗaya ne babu sahabi dan shi'a babu sahabi ba mutazile babu sahabi khawarij babu sahabi dan ƙadariya babu sahabi dan jabariya babu sahabi dan murji'a duk wayannan miyagun aqidun gaba ɗaya babu wani sahabi guda ɗaya kan shi an gane wani ko wannan shi ya nuna shi sahabban sun tsayi saboda Allah sun fahimci addini kuma sun yi karatu lallai a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane karatu mai albarka shi ne aƙidan da aka karanta da kai ya zama kana kan shi to sahabbai ga baki ɗayan su zaman da suka yi da manzon Allah ba zaman banza suka yi ba ko wanda zai zauna tare da malami kawai sunan cewa ɗalibin shi ne amma kuma aƙidan da malamin ke karantarwa ba shine aƙidan ɗalibin ba ana samun haka sai ce ai mu ai mu ne farko a gaban malam yana wannan alfahari su ne farko a gaban malam amma bincike aƙidan shi sai ga aƙidan shi daban na malam daban kenan wajen malam ba karatu ba akwai abin da ya kai shi na ba ta gane wannan amma ɗalibin da ya karatu wajen malam za ga cewa abin da malam ya karanta din nan ya tasirinta da abin kuma yana mu'amala da wannan abin wannan shi nuna mana sahabbai bi haƙƙin ɗaliban manzo ne dan da ba da haka ba da da ƴan shi'a sun ce su ai sun samu nasara kan sahabbai kaza babu wani sahabi wanda ce ga sahabi kaza wato aqidar shi ba aqidar da manzo Allah ya karanta ba da aqidar sahabbai guda ɗaya ne shi yasa suna raddi ne da murya ɗaya kuma suna magana da murya ɗaya babu saɓani tsakanin su a wajen akida wannan kuma shi ke nuna malami ya samu nasara wajen da'awa ya yi shuka kuma shukan nan ya fito ya yi ɗaya ga amfani misali Allahu a'lam na'am jawabi fawaid الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة مهمة sannan ka tuna ya kai ɗalibi annan tasbiyata linnaf lalle tasbiya ga rai tsarkake rai galibi mazmumatun wato mazmuma ce wato abar zargi ce kuma abar kyama ne mutum ya ringa nuna shi ya isa shi ya kai gaya wajen ilimi ya rika alfahari da wannan ilimi ba abin so bane kamar yadda kuka gabatar sai dai cikin sashen wurare akwai wuraren da mutum ke ɗanyi taskiya amma ba sunan shi taskiya to ba taskiya bane hakikatan mutum ya yi ne don ya bayyana da ni'iman Allah a gare shi ko kuma misali yanzu ka je wani gari garin nan duk yan biri'a ne gaba ɗaya, kuma kai kana da abin da za ka iya bayarwa na ilimi sai ka fahimci yan biriya na ta jan mutane suna halakar da su babu laifi dan ka tallata kanka cewa kana da ilimi a zuwa yi karatu ka miƙe a su ka ce alhamdulillah ni ba ne a wannan gari masha Allah da nake garin Kaduna ina ina dan karanta da dan tuka kaza ka duk mutumin da yake dan son yayi karatu masha Allah zan fara karatu yau karatun da yake da alaka da kaza da kaza da kaza sai kai mutane bayani cewa kana karantarwa kuma kana da dan abin da zaka bayar a zo a fa'idantu kun gane wannan kamar yadda annabi ibrahim alaihi ya gawa mahaifinsa ya abaci kan qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika zilatan sawiya ya kai babana lalle wani ilimi ya zo bai zo maka ba ila ba bai sani ba yanzu ya sanar da shi lalle ilimi ya zo mu wanda bai zo maka ba ka bi ni zan shirye da kai zuwa ga hanya madaidaici ba na tsammani kowa ya riga ya samu ya cewa annabi yusuf alaihi annabi ibrahim alaihi salam ba ya faɗi wannan magana don tafiya ba ne ya faɗi wannan magana ne farko saboda wato ba da labarin neman da Allah ya masa na biyu kuma saboda ya janyo mutane su zo su fahimci addini ku fahimci wannan aiki kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yakan nuna wa mutane cewa wato na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokinsa saboda ya nuna muku matsayin da kada ka yi tunanin za ka je wajen wani mutum ka samu abin da za ka samu a wajen manzo ko fiye da haka don wannan iya tunani to kila ma abinda manzon Allah ke yi kila kuma wanda ya bi shi duk da shi annabi ne wani na iya fitar da mummunan bidiyo to wannan shi ya hukunta annabi ya fito ya bayani na fi kowa tsoron Allah na fi kowa sanin dokokin su duk wani dokokin Allah ni ne ni ne kan gaba wannan ba tafiya bane yayi ne dan ya nuna wa mutane kasa fada cikin halaka ko za ga sahabi ya ce wallahi na fi ku kwatanta sallar manzo sallallahu alaihi wasallam duk sahabi na faɗin haka me yake haka saboda a zo a yi koyi da shi akwai sanda dai taskiya yake zama wato ya halatta amma ba a kiran shi wannan taskiya inda Allah yake zargi wala ta zaku an zaku shi ana kiran shi ne at tahaddud bi ni'matillah ku gane ko eh na'am na'am bi dawabi shar'iyya to shi ma akwai dawabi shar'iyya akwai ka'idoji da dokoki na shari'a da ke hukunta mutum ya yi wannan ba wai abin yana sake bane kawai mutum ya saki baki ya ta alfahari ya ce ai وإذا قتلت الحاجة إلى ذلك إذا هربك أسود كي ترى هو اسمع إلى نبي الله يوسف عليه السلام تكثر النبو الله النبي يوسف عليه السلام كينا باب ونواه نكينا باب واو ذنبا بالدواب الشرعية إذا اقتدت الحاجة إلى ذلك دعيني الجوكو كينا شريعة idan bukatu suka yi kira zuwa ga haka eh ce to ka saurara zuwa ga maganar annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam yana cewa walaki alni ala khazaini aw wato ya ce wa sarkin Ya ce wa fir'auna wannan zamani ka sanya ni akan taska na kasa in zamanto minister of finance minister of ne inni hafizun alim lalle ni mai tsara amana ne ko masani ina da siffa guda biyu ina tsara amana kuma ni matsani ne ni ka miƙe a masallaci jama'a wato in har ana so a sanya a kwamiti ana so a sanya a riƙe amana a riƙe kuɗi da kyau ba tare da kaza wato ni ne gani nan ya za ka lega ta wannan ziyarar da ya ce a bashi amana a zafi. ba gani abu wannan aikin da ya ce shi mai rubon amana ne kuma masani ya san yadda ake sarrafa ya san yadda ake administration da rike kuɗi ya san yadda ake sarrafa shi kuma ga amana har irin wannan zai yi wa mutane bambara kwai amma idan bukata ya kama tun akwai hikimar da mutum zai iya shigar da sakon kuma insha Allah zai samu ya samu shiga sai ya faɗi cewa shi ga irin aiki ga irin aiki shi lokaci shi yana kamfani kaza ga ya yi a da waje kaza waje kaza ma ya yi waje kaza ma an ba shi kyauta ma na amma ne ke dan bayar to kila mutane su ce to tun da kaga an yi ne aka tun ne ga a jar bashi a gani ko kuma sai bashi da halin shi ba ai kaga ba nan ana nufin faɗin magana ya halatta mutum wani lokaci ya faɗi magana da zahiruhu a taskiya kina ka ce in buƙatu sun yi kira zuwa ga haka akwai buƙatar da zai yi kira sai ka yi tallan zana a sanka in baka yi tallan ba mai gane ka sai ka daɗe a ɓoye a gari kuma ga barna na ta yaduwa wanda kana da gudun wanda zaka bayar za ka yi amfani da wasu, hikimomi don kai wannan tallar an gane ku to kowane ibrahim alayhi salam ayyuban da kuma magana annabi ibrahim alayhi salam ya abasu indi kan ja a jirgin al'il malami a cika ya babana ni wani irin ilimi ya zo wanda dole zo baka ba ka bi ni in shirya da kai zuwa ga hanya wanda yake madaidaici eh a ganin an yi karatu.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثالثة مسألة أخو آه، روى أثر روي أثر آه، آه، روي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلال يوروي أنويت أثر عبد الله بن عباس الله يرى ما زاد لفظ إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه لا ليبا وكافر كي ورد سوق خوارج suke tafiya zuwa gare shi bane wai kufrun akbar ba shi bane innahu laysa kufran yanqulu anil milla shi ba kufur bane wanda yake cire mutum daga addini kufrun duna kufri shi kufrun duna kufrin da shi wannan an gane kufrun asgar kenan وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه الرواية حقيقة ما sun bibiyi juna wani bayan wani akan inganta wannan ruwaya din na ibn abbas wa ta'kid nisbatiha da kuma karfafa danganta ta zuwa ga Abdullahi bin Abbas cewa lalle shi ya faɗi wannan magana wa minhum man ihtajja biha kai daga cikin malamai akwai wanda ya kama hujja da ita wa minhum man akhadha ra'ayillah daga cikin malamai akwai wanda ya rike wannan fatawa ya zama ra'ayi nashi wa qala biha kuma ya faɗi wannan fatawa cewa kufurun duna kufur ne man sahaha al-hakim wato hakim ya inganta a cikin mustadrak ووافقه الذهبي الإمام الذهبي شما يابو يباين حاكم أكون وانا مسألة منه كما صحاها الألباني رحمه رحمه الله كما يندى الألامة شما المهدد ناصر الدين الألباني شما ينقل تاسع الله يمز رحمه بك الله يمز رحمه ودوبة شكو سلسلة الصحيحة أنا ألباني أكون وانا وقال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمز رحمه يا شيخ وإذا كان من قول السلف in ya kasance daga cikin maganar magabata cewa lalle mutum yakan kasance tare da shi akwai imani da kuma nifaq yakan hada abubuwa guda biyu ga imani ga nifaq وكذلك في قولهم haka nan cikin cewa su innahu yaqulu fi imanun wa kufr to mutum yakan samu imanin wa kufur kun gani ya za a inda inda kufrun akbar ne zai yi a ce mutum yana da imanin yana da kuma kufur abubuwa guda biyu ya hada shi kadai misali to laisa huwa al-kufru alladhi yanfulu 'anil millah to ibn turiya ke cewa ba wai kufur bane wanda yake cire mutum a jin an ce imani wa kufur gashi da imani da kuma sabon Allah wanda kufur asgar ne shi shine ake nufi ba wai kufur wancan babba ba in da kufur ne in har mutum yana da shi to ya kore imani shi gaba daya la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin kama qala ibn abbas kamar yadda Abdullahi dan Abbas da dalibansa suka faɗa game da inda Allah ke cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar masa waɗannan su ne kafirai kada sai ka ulaika humul kafirun wanda in mutum ya fasa shi gundarin baki zai fitar da mutane da yawa daga addini qalu kafaru kufran la yanqulu an al Ya yace sun ka irin kufran din na irin kafircin nan da baya cire mutum daga addini injuwa inji ibn abbas amma waye na kalto shi shekul islam ibn taymiya وقد اتبعهم على ذلك احمد بن حنبل تو امام اهل السنه والجماعه Ahmad بن حنبل ya بيس akan wannan fahimta wa ghayruhu min min a'immatis sunnah da wannan sa daga cikin a'imma na sunna duk sun ba akan haka وقال رحمه الله كما ابن تيمية قال cewa Allah ya masa rama. قال ابن عباس وغير واحد من السلف ابن عباس da wani ba ba biyu daga cikin salaf sun ce bi qawlihi ta'ala inda Allah ta'ala ke cewa bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abinda da Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai na'am wa fa ulaika humul fasiqun sana a wani waje kuma kuma kufurun duna kufur ibn abbas ya ce kufurun duna kufurin wa zulmun duna zulmin wa zulmun duna zulmin yace kufur ne duna kufur karamin karamin kafirci ne wa fiskun duna fisk ba fiskun akbar bane kuma zulmun ne duna zulm wa qad zakara zalika ahmad wal bukhari hakika imam ahmad da bukhari sun ambaci wannan inji al islam ibn taymiya buduma cikin majmu'ul fatawa din mujalladi na bakwai shafi na nawa dari biyar da ashirin da biyu ya dai ƙara cewa Allah ya masa rahama wani ya kunu musliman wafi fihi kufrun duna duna kufr wato mutum yakan zama to musulmi in jibril tamiya kun ji wannan kar magana ba ya fito zai yi kaga mutum musulmi ne shi amma tare da shi akwai kufrun duna kufrin alladhi yanqulu alal islam wanda wato duna kufur alladhi yanqulu anil islam bil kulliya ba wai kufur bane wanda ke cire mutum daga musulunci gaba ki daya kama qala as-sahaba sai ce kamar yadda sahabbai suka faɗa ibnu abbas wa ghayru sahabi guda da yace la sahabbai da yawa su ibnu abbas da wani sa kufrun duna kufrin yace kufrun duna kufrin wa hada qawlu ammati salaf wannan shine magana mafi yawa daga cikin salaf kufrun duna kufr huwa alladhi nassa alayhi ahmad ahmad shine wanda imamu ahmad yayi nassi a gare shi da wani sa kamar yadda ibn abbas ya faɗa da sahabbansa inda yake cewa qalu kufrun la yanqulu an billah wa kufrun duna kufrin sun ce kafirci ne kufur ne wanda baya cire mutum daga addini kuma ana kiran shi kufrun duna kufr wa fisqun duna fisq wa zulmun duna zulm وقال ابن القيم العلامه ابن القيم ياتي الله يبارك رحمه عن الكفر الاصغر جماعه الكفر الاصغر وهذا تاويل ابن عباس وعامه الصحابه na ibn abbas kinga ji wannan tawili irin wannan a wajen malaman tafsiri fassara ake nufi a wajen kuma mutakallimun irin su ashaira su mutazila kaje ce tawili karkatar da nassi daga zahiri zuwa ga Majal. an gari eh um fi qawlihi inda Allah ta'ala ke cewa wa man ya yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar mata wa'annan su ne kafirai alabun abbas ibn abbas ne kufurin yankulu anil milla ba wai kufur bane wanda yake cire mutum daga addini bal idza fa'alahu fa huwa bihi kai idan ya aikata shi kufur ne shi gare shi walaysa kaman kafara billahi ba daidai yake da wanda ya kafirce ma Allah da ta karshe ba kaza qala sa'ul haka nan dawud al-yamani ya faɗa haka nan asa'u bin abi ba ya faɗa Ya ce kufur ne duna kufur wa zulmu duna zulm wa fisq duna fisq ku duba cikin madarijus salikin na al-allama ibn qayyim al-jawziya mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari uku da arba'in da 45 وقال ابن باز رحمه الله العلامة الشيخ ابن باز الله يمزر عما يأتي يقول كفرا kufuran أصغر yakan zama biyu kufuran kufuran asgar yana zama kafiran amma ba kufuran asgar ba ba kufuran yanqulu azin billah ba wa zaliman zulman asgar kuma yakan zama zaliman zulman asgar wato zalunci karami fasikan fiskan asgar kuma yakan zama fasikan fiskan asgar kama sahha ma'ana zalika ibn abbas kamar yadda ma'anan wannan ya inganta daga ibn abbas radiyallahu da mujahid babban tabi'i salaf da kuma jama'a da yawa daga cikin salaf in ji ibn ba rahimahullah qala ibn usaymin rahim al-allama ibn usaymin ya ce rahimahullah lakin lamma kana hadha la la yurdi haula al-maftunin sai lokacin da yayin da ya kasance wannan baya burge waɗannan fitinannin wanda yake an fitine su da kafirta mutane su ake ribi wanda an fitine su da kafirta mutane ana nufin khawarij sannan ikhwanul muslimin sun shiga cikin wannan so ikhwanul muslimin sun shiga cikin wannan ta janibin hukam kan shi dan ikhwan wato shi dan gwagwarmaya ne na kafa daula to wajen gwagwarmaya kafa daular kuma su dauki aqida ta ahlus sunna da manhajinta sai suka dauki manhaji wani lokaci ma aqida na bid'a sai kuma suka dauki manhaji na khawarij su ikhwan kai tsaye zaka suna kama abin suna kafirta wato mahukunta suna kafirta su da wannan doron nassi din ne an gane ko abin da ya shafi wannan tafsilat da wanda salaf suka yi sai su cire shi sai su dauko doron nassin alqur'ani kamar yadda khawarij ke dauko su ba khawarij suna dauko doron wannan nassi suna kafirta mutane da shi sannan kuma khawarij suna dauko ayan nan wa mallami a wa may ya'sil laha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada lalle duk wanda ya saba ma Allah da manzo lalle yana da wutar jahannama ko suna da wutar jahannama suna da wama a cikin ta har abada to da wannan zaka duk dan ikhwan baya amfani da tafsilat na salaf yana daga cikin abin da ya bambanta mu da ikhwanul muslimin daliban Hassan al-Banna su suna so a yi tawaye ga shugabanni kuma tawaye ga shugabanni ba zai yiwu ba sai kufurin bawa ya bayyana to kuma kufurin bawa na kafirci ƙarar ba zai bayyana ba sai sun cire duk wannan nassin da salaf suka yi tafsilan din cewa masu hukunci bi gairi ma anzalallah musulmi ne amma kuma sun kafirta ne kufurun asgar kufurun duna kufur to mutumin da kafircin shi ba kafirci bane mai fitarwa daga addini bai halarta a mai tawaye saka idan yana mulki sai dai ka nasiha ka nuna mai kuskure to wannan abun bai burge su ba tunda suna so su yi tawaye ga shugabanni su yan siyasa ne to abin da za su yi shine su cire wannan nusus din gaba daya su koma su yi aiki da doron nasa alkur'ani kamar yadda yan kalakato da yan hawari suke aikatawa misali a gani wanda wannan ba a yi wa nasi adalci ba ya kamata duk bayanin da ya fito ga nasi a fito da bayanin a yi wa mutane bayani misali kaga wannan shine manhajin su shine manhajin yan jama'atu tafiyar wal hijira shine manhajin reshen ihwan din yan ɗaliban sayar kudu duk ɗalibin da ya tasira da sayar kudu lalle lalle wajen abin da ya shafi tafiyar ya dauki manhaji ne na khawarij na'am na'am saru ya ne sun zamanto suna cewa hadal asaru ghairu maqbul suna cewa wannan asari ba amsashe bane shi wala yasahu an ibn abbas wai wannan asari bai inganta daga ibn abbas masu wannan magana ba ba su shahara wajen ilimin hadisi ba babu daga cikin su wanda zaka ce kwararre sosai gogagge a fannin hadisi amma gashi sun shiga cikin fannin ma da ba nasu ba man takallama sai gairi fannihi adabil ajaib na'am fa yuqalu lahu sai a ce musu kaifa la yasahu wa qad talaqahu man huwa akbar minkum za a yi bai ba a bishe gofemin alhali wanda yafi ku girma yafi ku sanin hadisi da addini ya karbe shi wa afdal wa alim bil hadisi kuma ya fi daraja ya fi ku sanin hadisi wa taquluna la naqbal ko kuna cewa ba za mu amsa ba yakfina anna jihadi zaka ka shekul islam bin taymiya ya ishe mu cewa wato gogaggun malamai zarata kamar irin su shekul islam ibn da irin su ibn qayyim da wasu su talaqaw bil qabul sun rungumi wannan wannan asari na ibn abbas da amsuwa bai takallamu na bi kuma suna yada shi suna magana da shi wayan kuluna suna ciranto ga al'umma bal asar asarin ya inganta ku duba cikin tafsir eh salam a a kuma akwai kafir a ya a cikin hukumar tarihi ya bayani akan har ya bude zulmu zulmu zulmu ga malaman hadisi sun bude babu to kaga tauhidi ke ba ban ji tauhidi irin nashi ba haka zai ce ba ban ji tauhidi irin nawa ba sai ke kira mutane zuwa tauhidi اثنتان في kuma وما به كفر ai da ba dan Allah ya taimaki malaman sunna sun karanta ba ga kinaru da suna Allah ya sa suna da karatu suna da zurfin istinbadi na na a eh babu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل اليدين قبل المضمضة باب مستحبنci wanke hannaye wa ta'kidihi li nawmin layl da kuma ta'kidin shi gabancin dare karfafa shi dare an aus bin aus as-saqafi qal an karbo daga aus aus bin aus as-saqafi Allah ko yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala fastawqafa thalathan sai ya wanke kafinsa su uku ai ga sala kaffai ai ya wanke tafinsa rawu ahmad wannan zai eh ahmad ya ruwaito wannan da nasai fastau kafa ai ya wanke tafinsa na'am hadisi ne sahihi ko eh, an ce mustahabancin wanke hannaye kafin kuskuren baki kuma mustahabancin ta'kidin shi wato da karfafuwan shi da baccin dare shi imamu shokani shi ma ya goyi bayan mazhaba na imamu ahmad cewa wannan wanke hannun a wajen alwala wato baccin dare ne idan bacci rana ne babu komai shi kuma imamu shafi'i da ma fahimtar shi dukkan bacci ne gaba daya za mu yi karin bayani a kan shi na'am wani abi hurairah ta radiyallahu ta'ala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sai qaba ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa yadahu hatta yaghsilaha thalatha kada ya nitsar da hannunsa cikin ƙwarya har sai ya wanke ta sau uku fa innahu la yadri ayna batat yadu domin lalle shi bai san inda hannun shi ya kwana ba wa jama'atu illa anna al-bukhari lam yadhkur wato jama'a da yawa suka ruwaito sai dai bukhari bai ambaci adadi ba cewa fal yaghsil ko hatta yaghsila ha thalatha din nan shi a cikin ruwayar bukhari bai ambaci adadi ba a cikin lafazi na turmuzi da bin maja idan ɗayan ku ya farka da dare kaga na ta cewa da dare misali isnadin ruwayin ibn maja da turmuzi kaga ya inganta to anan wajen imamu na ashabi rahimahullah shi ya bi ka'ida na usulun fiqh cewa idan sai kaza ahlukum idan ɗayan ku ya farka min naumihi sai ce wannan naum din mufradun mudaf sai mufrad mudaf ya um mufrad mudaf yana zama am inda yanku ya farka daga kowane irin bacci baccin dare ne baccin rana ne ko baccin mami ko baccin yaushe ne misali ko ƙailula ne mutum ya farka kada ya nutsar da hannunsa cikin ƙwarya sai ya wanke su uku an gane ku fala ya bi siya da hu hatta ya bizila ha salatan sai ce fa innahu mai dalili sai kawo ta alili domin lallai shi bai san aina ba ta yadu ba bai san inda hannun shi ya kwana ba to wannan maganar biyu din nan shi shafi na ya rabe ya ce kowane irin bacci shi kuma imamu ahmad ya ce to ai haka ne kuma an yi amfani da lafazin bata eh an yi amfani da lafazin bata ba ce wato ba ce la ya dari aina namar ya ba an gane ku da sai a ce ka inda hula ya dari aina namar ya dubu sai ya zama to kawai baccin kowane irin bacci ne to sai aka yi amfani da fa inda hula ya jari aina ba ta yadu lallai shi bai san inda hannun shi ya kwana ba to wannan baka nafi ne ga baccin mai baccin dare idan ranar da za a ce kala kala fulan man kala kala Allah fa huwa kafirun to man kala kala Allah fa huwa kafir haka ne ko man ƙala ƙalan lawo ba wa kafir duk wanda yake ƙalan lawo to ya yi rida fa inna ahada kuma la yadri aina qalat yadu wannan ƙala ƙailula ake nufi ba duk wanda yake Allah ya yi baccin rana ya yi rida shine man ƙala ƙalan lawo ba wa kafir a nan wajen ba an gane ku? ito daga nan an ce bata akwai bata akwai ƙala saboda haka bai san inda hannunsa ya kwana ba wato baccin dare to kaga wannan shine nasi sai imamu imamu Ahmad yake cewa al-asalu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz shi bata baccin dare sai imamu Shafi yace to amma larabawa suka yi amfani da bata an gane ko suna nufin swara da kuma wasu daga cikin a akhwatu kana din nan ana amfani da su ana nufin swara sai imamu Ahmad yake tabbas haka ne amma kuma ya saba ma asali wato aiwatar da fata ya zama anan tsara khilaful asali al'asar bil kalam al an gano wannan ko sai imam shafi yake cewa wannan qaidun ne aglabi la mafhuma la duk da an yi amfani da fata wannan bata qaidi ne aglabi wato mafi yawan bacci dama mutane mafi yawa suna bacci da dare ne shine asalin lokacin bacci shi yasa manzo Allah ya amfani da wato maganar baccin dare ana nufin dukkan bacci gaba daya daidai da ayan nan wara ba'ibu kumul lati fi wujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wara ba'ibukum wara ba'ibukum allati fi wujurikum da agolanku wanda suke cikin dakunanku daga mata yadda kuka taka idan ka auri mace to agolan ta zo da agola wanda agolan na cikin ɗakinka to haramun ne ka auri wannan agolan na cikin ɗakinka kenan idan agolan tana wajen ɗakinka ba wato ka aure ta tana da ainihin ɗiya ɗiyar tana can waje za ka iya auren uwar kenan ka auri biyar? kenan eh amma nan za ka yi mi an kawo an ce allatifi ku. saboda galiban mace tana sha'awan in za ta yi aure ka tawo da 'ya'yanta shi za ta Allah ya ce allatifi ku. kuna nuna ko haramun ne ku aure su wala wala tukrihu fatayatukum alal biga ka ku tilasta wa ƴaƴanku mata yin karuwanci ƴan bayin ku yin karuwanci in aradna tahassunan in suna son tsara kansu in ba su tsara kansu ba a ba su yi su ta zina kaga wannan ƙaidun ne agalabi a gane ko laba kumana to duk imamu shafi ya kawo irin wannan sai amari ce din naji ƙaidun agalabi ne amma dai ya saba ma asali asali an yi magana ana barin shi akan hakika ne sai in dalili ya nuna a'a an gane to shi kenan masai ga ruwayin turmuti da ibn maja idan sai daga ahadu kun al layl idan ɗayan ku ya farka da dare shiga ɗan amurin ga wannan ya daidai da bata ni dai na tsaya kan asali magana ta wuri kuma ni ba zan yi ba gaskiya na tsaya nan imamu shafi ya cewa daren nan dai ana nufin ƙaidun agalabi an ambaci dare shine mafi yawan lokacin da mutane ke bacci an gano wannan daidai da magana Allah maliki yau middin Allah wa ba duniya za ka ce Allah maliki yau middin Allah mamallaki ranar sakamako to duniya bai mallaki duniya ba ƙaidun agalabi wannan yau middin saboda mulkin Allah ya fi bayyana ranar sakamako a nan duniya akwai masu da'awan mulki da yawa shi Allah zai ce limanil mulkul yau lillahi wahidul kahar ku ban ko almuhim dai magana imamu imamu ahmad shi ne ya fi zama daidai shi su ya tsaya kan asali in an samu wani nassin da ya fitar da shi daga akalin to wannan umarnin cewa a wanke hannun su uku ɗannan dole ne eh fala ya kafi fiye da hatta ya kafi laha salasa dole dole sai an wanke malamai ka ce wannan iske babu ne babu ne ladabi musa ba dole bane misali wasu malamai su ce ba musabi bane dole ne imam amur ma akwai wani kaulin nashi cewa in ka sa hannu baka wanke ba ruwan ya lalace daga cewa kuma ya saba ma ka'ida na ruwa cewa sai launi ya canza ɗanɗano da wari sannan ruwa ya lalace an gane wannan ko Baka ruwan bai lalace ba don ka sa hannu ka dai saba ma nafsi ne amma kuma za a zai amfani da ruwan a yi alwala Allahu a'lam na'am wani min umar radiyallahu ta'ala an karbo daga dubin umar Allah ya kara mishi yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi ya ce idan ɗayan ku ya farka daga baccin kada ya shigar da hannunsa cikin ƙwarya har sai ya wanke kansa uku domin shi bai san inda hannun shi ya kwana ba kila ya tura hannun cikin dubara bai sani ba kila ya dai sa hannun cikin wani abu mara kyau cikin bacci ko bai san inda hannun shi ke yawo ba wa qala isnadun hasan ce isnadi ne mai kyau na'am gaba sai motsa Thank you. bismillahir rahmanir rahim babu iddati ummul walad idza tufi anha sayyiduha babu iddan ummu walada idan danta ko shugabanta ya rasu me iddanta haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu qala سمعت القاسم بن محمد يقول وتوجه ناجي قاسم بن محمد yana cewa Yazid bin Abdul Malik farraqa baina rijalin wa baina nisa'ihim lalle bin Abdul ya rarraba tsakanin mazajensu da kuma matayensu bainar rijali wa bainar nisa'i ya ban mata tsakanin mazajen su da kuma matayen su bayi ba na ummahati auladi wato sun kasance idan ya kasance ummahatul aulad wa kunna ummahati auladi rijalin khalaq wato ummahatul wato suna kasancewa wato ummahatul aulad sun kasance mazaje wanda sun halaka fatazawwaju hunna ba'da haidatin ya kasance ummahatul aulad mazajen sun hallaka sai suka aure su mutane bayan haila ko haila biyu suka aure su sai shi ya raba tsakanin shi wa shi kasin bin muhammad yazidu a ah, shi yazidu bin abdulmalik shi ya gani tunda sun sun riga sun yi aure mazajen sun hallaka sun mutu sai wasu suka aure su bayan haila guda sun yi jini ɗaya ko jini biyu da sai shi ya raba yake wannan aure wannan abun bai yi ba ta kaban bai yi ba har sai sun yi idda wata hudu da kwana goma kuma umu walada za su yi idda ne kamar saura ko wata hudu da kwana goma sai kasim bin muhammad yake subhanallah يقول الله في كتابه الله هنا cewa cikin littafin sa yatawaffawna minkum yazaruna azwaja wa innan wanda aka ɗauki ransu daga cikin ku suka bar matayen aure ma wannan min al-azwaj ai su ummu walada ba a kiransu matayen aure tunda ba matayen aure bane ba za su yi idda irin idda matayen aure wata hudu kwana goma ba misali وحدثني عن وحدثني مالك النافي عن عبد الله بن عمر انه قال ادت ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيض عيبه yace idan ummu walada idan shugabanta ya rasu haila guda ne kawai in kai jini daya sai sai aure a gane shi ne iddan na mutuwa misali وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيد عدة ام ولد اذا شغبانتا يا رسول هيلا ne guda قال مالك مالك yace wannan shine al'amari a wajen mu mutanen Madina in malik yace inda na mutanen Madina yake nufi akwai ba lalle bane ya zama to ijma'i na mutanen Madina wani lokaci malik yakan ce inda na sai kuma a cikin Madina akwai fuqaha wanda suna da fatawa sabanin nashi haka ba zai yi wace shi kadai bane kawai ya fatawa shine madina ba zai yi ba yasa malamai ka ce akwai akwai ainihin amalu ahal madina wanda daidai yake da nafsi bai da bambanci da nafsi amalu ahal madina din wato ma'ana yana kamar hadisi ne mutawatir kamar irin ruwayar mutanen madina game da mudu mudun nabi a tun daga zamanin annabi ake amfani da wannan mudun nabi har yanzu game ya zo ga mutane irin wannan ruwaya na mutanen madina kai tsaye mutawatir ne yanayin kiran sallan da ake a madina tun daga zamanin annabi ake ta ya ake ta ya irin wannan to duk irin wannan suna matsayin nasi ne mai karfi daga wasu malamai amma akwai amal al madina wanda yake wato a wasu mutanen madina sun yi aiki da shi wasu ba su yi aiki da shi ba kamar khiyarar majalis kaga wasu mutane sun yi aiki da shi wasu ba su yi ba a gani sannan malik ya yi magana kan cewa sittu shawwal shi ma bai san wani daga cikin mutanen madina da suke yin azum. bai ba san wani salaf ma da yi ba a cikin wasa kuma alhali gashi an ruwaito da yawa daga cikin salaf na madina sun yi sittu shawwal misali kaga wannan ijtihadin shi ne shi haka ya dauka amma kuma ba daidai bane misali an gane shi wannan ba matsayin nasi yake ba yana matsayin ijtihadi ne saka da yawa daga cikin amalu ahlul madina da maliki ke faɗa ba ijma'i bane da yawa daga ciki za ga cewa an samu wasu sun saba masa kan wannan matsala din an gani faɗin malik ya ce al'amur inda na sai ka yi bincike ga gani akwai manya-manyan fukaha a madina shi manyan fukaha mai fatawansu idan sun tafi gaba ɗaya a gare shi ya zama kamar ijma'i kenan eh malik ya ce wa in lam kun min mantahi eh malik ya cewa wa in lam takun min mantahi bu idan ba ta kasance daga cikin masu haila ba ashhur to iddanta wata uku ne ira ba ta jini tunda ba ta jini ita umu wadda za ta yi wata uku eh wa alaikum salam sai eh, ka san idan ta yi jini to alama ne babu ciki ita ma mace yana so a gane shi ma yakan taimaka idan ba ta jini ba ma baki ba za ta yi ɗaukar ciki ko wani abu to za ta yi wata uku na jira a gane ta abin da ke ciki zai bayyana amma ba ciki to dai abin nan ita an ce in ta yi ta gama za ta yi abu a nan kasan eh, umar ya hana a gaji umar walada umar ya sanar gaba ɗaya cewa umar walada da zarar mijinta ya rasu kawai ta'in automatic shi ne abin da ke nufi a nan eh, na mu je lam yi tilafan jini ɗaya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim bismillahir rahmanir nahawu zahida zuhudan wato ala fu'ul misalin zahida zuhudan wa ala fa'ali wa fa'alati kuma haka ne ko kuma akan ma'aunin fa'alin da fa'alati nahawu sa'ima sa'amatan ko a ce sa'ima sa'aman mazdabin shi ko sa'ima wa sa'ima sa'aman ko sa'amatan wa ala fa'alati kuma yakan zo kan ma'aunin fa'alatin tagaru ko gairatan gita tagaru gairatan wa hirta hayratan wa min fa'ula ala ala fi'alin nahu nahu ira iraban eh wa sabura sigaran azuma izaman ko wa ala fa'alin nahu kathura kathratan وعلى فؤل سنيك زوما أن فؤل نحو ضعف ضعفا وجبنا جبنا وعلى فعل نحو كرما كرما سرعا وهذا وأمثاله يوفض ولا يقاس عليه wannan da ire-iren shi ana haddacewa ne ba a kiyasi a garkirin sama'i ne duwayen nan masajin din sai mai فأدياس المؤديرة موت من كل بجلاي فلن تسعى أبوه كما سمع أدياس الموت والقربيز ويجعل الميت بسم الله الرحمن الرجيم ويجعل الميت في قبره نعم, نعم. ويجعل الميت في قبره نده ينصب على اليمين حلت عقدة القدم wato ana sanya mamaci a cikin kabarinsa sai mai addu'a ko sannan yunsaf alal yamin ana kafa shi gefen dama in za a shi gefen dama za a sanya shi kuma za a kwanci ainihin wannan igiyar nan na diddigi igiyar da ake saurawa din nan na likafani in za a sanya a cikin a kwanci bal والرأس من لا يزال له لقامة لفافته من وجهه فحرام فعله لهم شي كي بل لا يزال له لفاف yana da lifafin shi za a lullube shi a kan shi ba za a shi ba an gane ba za a wannan lifin daga fuskan shi ba haramun ne da shi aikata irin wannan a ce a cire lifafa a fuskan za a sa shi a kabari haramun ne ba a yi نعم وحرم تبييضها وبناؤها فقرا إلا بلا فقر فكراهة لهم an haramta ainihin wato kabari a sa fararen tsakuwa a sa fararen tsakuwa a kabari an sannan kuma an hana a gina ta da alfahari ko kuma ka ce har a sa a farin fenti da fararen tsakuwa sannan da kuma a gina ta da alfahari ginawa da ana nuna isa irin babban mutum ne ya rasu illa bila fakhri sai dai idan an gina shi ba da alfahari ba ka karahatu to wannan ya zama makaruhi ne na'am makaruhi ne in an gina ba da alfahari ba a gane amma dai gaba ɗaya dai biri a ne wannan ginin babu kyau wajaza tamyiz tamyiz biha lahum ajr eh aw kashbatun wa dafnur kullin min al-jism wajaza ya halatta ay tamyiz ya sa wani dutse dan a bambanta wato ka kaban mata ga kabarin mahaifinka ga kuma na wani daban don ka iya ganewa a sa dutse ko a sa wani katako wa dafnu jullu jullin minan kuma ya halatta abin ne da yawa daga cikin jiki mafi yawan jiki mutum ya rasu babu kai amma akwai sauran jiki ko za a iya binne shi in dai akwai mafi yawan jikin za a binne mutum amma kawai an tsinci hannun shi ne kawai za ka binne hannun to sauran jikin kila suna nan ba binne ba ko a tsinci kafa sai a binne kafa za su ce an binne mutum an binne kafa to wannan kafa yi ba kafa sallah abin ne wannan bai halatta ba sai an nemo sauran na da salati wa ba da kafin ka yaji nisfu eh. wa yi da la lafi salati min yawa bayan sallah shi wato ma'ana a ce za a binne sashen jiki bayan sallah a gane wato da kuma bayan ko bayan likabari a ce a mai likabari shi hannun na kafa ko hannu a mai likabari laka yaji shi ne ba kamar hannu ba shi ba a yi wa nisfuhu yudfan amma rabin shi ana binne rabin mutum aka samu rabin jikin shi za a binne la fi salati amma ba a cikin sallah ba za a binne rabi ba a cikin sallah ba haka aka ruwaito ko kuma rabin hannu rabin hannu za a iya binnewa ba a cikin sallah ba an tsanci rabin hannu sai a haƙa rami a binne ba a sallah ba maganar likafani ko wa alal mayyitu fi qabri ana sanya mamaci a cikin kabarinsa wato sai mai addu'a yun al-yamin wato ana kafa shi gefen dama sai a kwance daurin nan na jijjige wato igiyar nan da aka samai. mai warasu ban yubal zalu lahu lifafatu shi kai bai gushewa da lifafan shi yin waje wato daga fuskarsa ba a gusar da lifafan daga fuskarsa fa haramun fi'lu wato aikata shi haramun ne gusar da lifafan gare su wa hurrima tabyiduha an haramta sa farin fenti da kuma tsakon tsakon kwani farare wa bina'uha da kuma gininta fakhrat da alfahari illa bila fakhri sai da inda babu alfahari fakarahatun to ya zama karuhi lahu mi gare su wa jaza tamyizu biha ya halatta wato a sa ainihin wato duwatsu don a bambanta su daga sauran kaburbura ko katako wa dafnu julli da kuma binne mafi yawa daga cikin jikunkuna Ba a da salati wa ba da la kayl eh bayan sallah da kuma bayan likafani banda kamar hannu wa da fannu. wato rabin shi ana binnewa fi salati a cikin sallah la fi salati a ba cikin sallah ba domin haka aka ruwaito na'am zakati fitri kufr daban daban daban duk ya tattaro su bismillahir rahmanir rahim babu babu zakat kunu fardun alal ayani hatman lazimi sannan zakat kunu wato haƙan ne fa'ala bi sani fardun farilla ne haƙan tabbas alal ayan farilla ne na ainihi hatman dole ne lazimi kuma lizimtacce ne yukhrijuha al-insanu min fadli qutihi inda kamali shawza da fisadi mutum yana fitar da ita a wajen min mai min fadli daga ainihin abin da ya rara da cikin abincinsa abin da ya rara inda kamali sauri a wajen mutum na fitarwa yayin kammalan azumi ba da fitri bayan ya ci abinci bayan ya riga a lokacin ranar idin fitr waya sa'u min sha'irin aw zabi aw yaddatin aw ghairiha min al-hubub shi sa'i guda ne na sha'ir ko kuma zabibi busashen inabi au ya dace ko alkama aw ha ko waninta daga cikin hubu kwayan hatsi ana bayar da bayarwa yubarizu haka da ta yawmal fitr wato daga mafi yawan abincin mutanen garin abinda mutanen garin suka fi ci in garin rogo ne ba da garin rogo an gani? yuguri su ha da dace wani zai fitar da ita safiya ranar idul fitr an kulle man jalzaman wani fukatu ga duk wanda ciyarwar shi ya zama wajibi a gare shi duk wanda ciyarwar shi ya zama dole akan shi zai fitar mai kuma wanda zimmatuhu wuyansa ta tahamilul mu'ana anu ke daukar dawainiyansa duk wanda zimmatuhu tahamilul mu'ana anu, duk wanda wuyansa ke daukar dawainiyansa zai fitar masa min inasin lauzu ko au abdin sai da kuma duk wani rai na ainihin mace ko namiji au hurrin ko kuma da au abdin ko bawa sagirin karami ne au kabir ko babba kama a ta an sayi da anani kai daga duk wanda yake biyayya ga musulunci kamar yadda ya zo daga shugaban talikai masha Allah yanzu Allah da wa alaikum salam Kike nan a yara manya dama ba suna da sana'a ba ai da zanen sun samu aikin yi kuma ai sun fita daga uban dare su su yi uban ma aiko idan sun kama sun kama sana'a duk wanda yara da ya riga ya balaga zai iya yin sana'a ba dole bane baban ya fitar mai amma waɗanda su shi ma zaune ne su ba su da wanda zai iya ɗaukar nan shine uba zai musu na'am in da shi yake ɗaukar nauyin su ba wato mana shi wannan zakan folo ya hau kan duk mai addinin musulunci duk wanda yake musulmi ya hau kan duk wanda yake musulmi an gane? to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, ga mai babin nan mai roba yana zai dan zagaya to ni maganar zan kiratarwa kan maganar tafsir ne kun ga yana tare kara matsowa kuma gashi yanzu wata ya ƙare wata ya kare galiban insha Allah wasu kila sun amshi albashi musamman masu aikin gwamnati masu aikin gwamnati gwamnati ya biya albashi tun sha biyar ga wata ya biya saboda masu kirsimeti su saka kai ma da kake baka kirsimeti ka samu albashin kuma ka abin nan sha Allah saboda haka maganan taimakon nan wato ina tunatarwa kai saboda lokaci wucewa yake a ringa rarragewa duk wata ka bada wani abu duk wata ka ga mutum kafin ka ankara ya riga ya sauke wannan nauyi din kuma kamar yadda na faɗa ba 'yan siyasa ba ne suke ɗaukar nauyin wannan karatu mu ne mu dai ɗaliban ilimi dai muke yin wannan abu mu ne za mu ɗauki nauyin wannan abin da kanmu yadda muka saba shekara da shekaru mu ne dai muke yi sannan in mun samu wani taimako daga waje riba kafa ne amma mun fi dogara da abin da muke tarawa mu namu na nan wajen saboda haka idan muka yi sakaci zai ga gari ya waye mu an samu matsala ba a samu wannan al'amari ba amma ana ragewa sai ga mutum ya biya wannan abu ba tare da ya wahala ba saboda haka akwai mutanen da aka sanya suna amsan wannan abun na riga na yi wannan bayani duk wata ka rage duk wata ka rage har Allah ya saka abin in kuma kana da karfin da zaka bayar a dungule zai fi amma shawara ne ake bayarwa kan al'amarin saboda haka muna tunatarwa dai a dagi a bayar Allah shi taimake mu gabaki daya wa alaikum salam me faɗin wannan na iya rigaman yawa ba mutanen madina akwai aikinsu wanda ba hadisi ba ne kawai iske hadisi amma an yana nufin mutawatir din ne shi mutawatir din kamar hadisi kamar da nace mudannabin da annabi ya nuna kaga mudannabi annabi ne ya nuna ga mudannabi hadisi ne wannan ba wai aikin mutanen Madina bane ga asali manzo Allah ne ya ce su yi aiki da shi kuma su yi aiki da wannan mudannabi yanayin kiran sallan su annabi ne ya karantar da su ka fahimci wannan to ire-iren wannan abu wanda tun daga zamanin annabi aka samo shi da isnadi har zuwa wannan kaga wannan kai tsaye hadisi ne amma ijtihadi na mutanen Madina wanda ba nassi bane shi ba taba ai akwai akwai wani babban malami a Madina Ibn Abi Zaid wanda akan wannan magana suka samu matsala da shi Imam Malik rahimahullah so Imam Malik ya bada fatawa da Ahmad Ahlul Madina alhali ga hadisi ya inganta mu wasa yace ba hadisi ya inganta ba yace hadisi ya inganta to me yasa ka bar hadisi ka dauki aikin mutanen Madina shi kuma Ibn Abi Zaid shi mutum Madina ne Malik yace ai wannan shine iya fahimta na yace to ni ba ni ba ka har abada ina ganin shi da Imam Malik sun dade ba sa shiri ba sa magana har yaba duniya an gani? duk da shi imam malik ba wai da gangama da ishtihadi shi ne amma malamai suka ce ishtihadi malik dai amma yayi kuskure ibn abin zirbi ya fi gaskiya amma maganar da ibn abin zirbi ke faɗa na zafi na ta malik ya fi yayi kuskure shi ma malik ya shi ibn abin ya yi zafi yana cewa malik ya yayi inkarin hadisin annabi duk wanda ya inkarin hadisin annabi inda ya yi rida to haka suka yi ta ainihin dauki ba daɗi da ibn abi zai har ya to in an ce malik ya yi magana ba ba ruwan shi misali na maganar malik an gane ko irin wannan duk yana faruwa kaga malami ya yi ishtihadi babban malami ne ya samu zamiya to idan ya zame ba a zamiya tare da shi sai a nema mai gafara kuma ji wani ko duk yadda malami kai ga ilimi to insha Allah ana samun zamiya tare da shi an ce mutum tare yake bai cika mai ba goma yanzu akwai wani babban malami a garin shi ne muhaddis na KuraSan gaba daya alamin hadisi haya bin Muhammad al-Zu'ali lokacin da Imamul Buhari ya shigo cikin KuraSan, ya je yada ilimi sai ya haya ya ji labarin shi ya haya bin Muhammad sai ce wa dalibai yi sauri yi sauri a je ga mutumin kirki ya zo A yi sauri a je a fa'idatu da ilimin hadisi sauri a kai sauri ɗalibai suka ji ɗalibai suka ji suka fa'ida suka ji daɗin karatun shi buharin sai suna ta yaban buharin kai buharin na da ilimi kaza kaza kaza akan wannan kuma sai wani sai ciwo ya shige shi kuma daga nan sai koma kuma ba wanda yake suka sai buhari ba wanda yake suka sai buhari ya faɗi wannan magana ya faɗi wannan magana so kai zoki duk inda ya je sai soki buhari to har ya nuna cewa ga ɗaliban duk hadisin da buhari ya rubuta ka amsa a ce ai buhari ya wuce suka a wajenka bukari adili ne mubarriz wanda ko ka kishi shi kishi ne ne an fahimci wannan to kaga irin wannan yana faruwa kaga malami ya samu zaniya malami ya jarraha mutumin da bai tuwa misali ana samun irin wannan kaga zaniya ne kuma sai a nema mutum gafara ce Allah ya gafarta mai Allah ya mai kaza ya mai kaza da sauransu an gane to wannan shine alai shi ne sifat wanda Imam Bukhari ne ya faɗa ya ga kuskure kuri haka kawai shi ne shiga wani wani lokaci shaidan shedan sai wani irin tasiri ga mutum karansa yadda aka shaidan ya tasiri shi ne za a yi ce a ce shi da shi daga baya kuma sai ga shi ne kuma yake suka an gane to shi ne aka ce to aka ce ba a karban jarhun ya haya mutumin kirki amma ba a karban jarhun shi ga buhari duk magana da ya faɗa kan buhari za a zubar ne kawai an gane kamar yadda aka ce ba a karban jarhun imamu malik kan ibn ishaq na magazi aka ce imam malik ya bai guluwi sosai wajen jara hashi ko mutumin kirki ne in malik ya jara hashi to ba a sauraron ta jirgi na malik shi nan dai malamai suka yi bayanai da kan yin wannan matsaloli saboda muhimmancin abin sinan a iya samun malami wani abu ya sa ya zafi maganganun da bai kamata ya faɗi ta wani kowane malami yana iya samun wannan annabi musa ya ce da taura annabi musa alaihi salam ya yi fushi a taura dai littafin allah ne ka duba yadda ya wulgar da shi eh annabin Allah ba ma'asum ya ce fa to wane ne ba za a yi samun shi ya yi kuskure ba dole a samu mutum ya kuskure dai dan adam ne shi sa haka wajen ilimin jarwa ta dai malamai suka sanya kaidi akwai wanda in an taba su kaga sun suna ka zan su maganganun su kawai ka kyale kyale musu maganganun su gefe guda kar ma ka sa kanka cikin wannan al'amarin suka ware su wani in ce ma wani kaza ba a sauraro wani in ce ma wani kaza suna kiran shi ruwayatul aqran ko ko a aqran an yi a akan irin wayannan maganganu misali kamar ibn abi zain da ya jara malik to ba a sauraron wannan tajiri zai an san yayi kuskure amma malik adili ne ana karban ruwayan shi da sauransu insha Allah to Allah ta'ala shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik